الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين آه، هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله da karatu a cikin wannan littafin mai suna على الفتية الحموية لفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية rahimahullahu ta'ala ina shi ne zama na goma yau muna shida ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan daya miladiya ta 2026 a wannan rana ta lahadi wannan gari kuma na alkahira babban birnin kasar masar malai yana cewa fatawatur al'amari bi ma zakarnahu an annabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli al-ilm bi hadithihi a'zamu min tawatur ma zakarnahu min aqwal al-matbu'in inda wa man sami'a فتواتر العمل بما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بحديثه أعظم من تواتر ما ذكرناه من أقوال المتبوعين عند أتباعهم ومن سمع ما سمعوه وتدبر ما تدبروه حصل له من العلم ما يحصل له malam yana magana akan tawatiri yadda mutane <clears throat> suke da hanyoyi guda biyu wajen tabbatar da tawatiri da kuma yadda yake tabbata a zuciya shirka wanda yake cewa yana tabbata ne ta hanyar daruri wato ta hanyar darura duk wanda ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da hanyoyin ruwa ya su da masu ruwayarsu ya kuma ji su to babu shakka dole zai ji a zuciyarsa cewa yi eh, tabbas wannan maganganu na annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ture wannan daga zuciyarsa shi yadda zai ji kuma fiye da yadda sauran mutane suka ji labarin labarin kyautar hatim ko jarumtar antar ko adalcin kisra ko labarin yakin basus yaya zai faru a jahiliya sauran al'amuran da suka faru ta fuskar ma'ana suka tabbata kai suka tabbata da tawaturi ta fuskar ma'ana sai ya ce abinda ma za su samu na ilimi na ilimi ya fi abinda masana wato masu bin wasu mazhabobi suke samu na ilimi da ne a zuciyarsu dangane da maganganun da suka shahara a mazhabobinsu da ka wasu masail na mazhabobi da cikin mazhabar abu hanifa da mazhabar imamu malik da mazhabar shafi'i da kuma mazhabar imamu ahmad sai kuma ya ce fatawaturul amali bima zakarnahu tawaturi ta fuskar aiki hmm. da abin da muka ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da muka ambata shine na ce cewa nan watakila fatawaturul ilmi ne ba al'amali ba tunda ina magana kan al'ilmi ne tawaturin ilmi amma dai amal din ma zai yiwu sai ma'anar za ta fita so mu bashi yadda yake din al'amal tunda babu wani dalilin canzawa da akwai nuska da take ta saba ma wannan to sai mu ɗauki a nuskar da sai ko da ta tsura al'ilmu nan fatawatur al'amal yana nufin fatawatur al'amali yadda malamai suka tawaturin abinda muka ambata abin da ya sani ce al'ilmu saboda abinda aka yi magana a kansa abubuwa ne da suka shafi aƙida abubuwa ne da suka shafi ayyuka na gaɓoɓi ba suka zama maganar al'ilmu yana ce al'umurul ilmiya da al'umurul amaliya al'umurul ilmiya su ne suke alaka da aƙida al'umurul amaliya kuma su ne suke alaka da ayyukan gaɓoɓi to shi ba maganar ayyukan gaɓoɓi yake ba maganar sanin abin da zai zauna a zuciya daram ba tare da jin ta ba ba ko kokonto ba to shi ya zane kamar al'ilmu din shi ne fi daidai da yaki. to wannan ilimin ko wannan aikin da abin da muka ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen malamai hadisi ya fi girma ya fi girman tawaturi ya fi girma ta fuskar tawaturi min tawaturi ma zakarnahu min aqwalil matbu'ina inda akbari daga tawaturin abin da muka ambata na maganganun shugabannin mazhabobi a wajen mabiyansu abinda muka ambata daga maganganun shugabannin mazhabobi ya faɗi matsaloli wanda jiya muka ji su to tawatirin waɗancan hadisai da aiki da su a wurin malaman hadisi ya fi yawa ma akan tawatirin waɗannan maganganu a gurin mabiyan waɗannan mazhabobi wa man sami'a ma sami'uhu wanda duk ya ji abinda malaman hadisi suka ji na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam daga malaman su su kuma daga malaman su su kuma daga malaman su su kuma daga sahabbai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tadabbara ma tadabbaruhu ya tintintini da tadabburi na ma'anonin abin da su ma suka yi tintintini dinnan a kansa hasala lahu min al-ilmi ma yahsulu lahu ayi shi yasa na ce maka magana ilimi hasala lahu min al-ilmi ma yahsulu lahu to shi ma zai je irin wannan ilimin na yaƙini a zuciyarsa kamar yadda suka ji yasa galibi wanda zaka samu yana kutsawa cikin ta hadisan annabi sallallahu alaihi bai san su ba bai san hadisan ba bai san ya ake ruwayar ba bai san masu ruwayar ba idan ya san waɗannan masu ruwayar hadisin su wane ne kuma ta yaya suke ruwayar hadisi to zai ji nauyi zai ji kunya ma fito yana karyata hadisai haka haka yana masu iban karen mahaukaciya zai ji kunya walakin aksaru ahlil kalami wa atba'ihim fi gayati qillati al-ma'rifati bil hadisi. Su ce da yawa daga cikin abota ilmul kalam wanda su ne a lokacin ake ta saɗaɓura da su wajen rashin girmama hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama da sa ko kwanto a cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama da rage musu daraja da kima a lokacin su ake ta fama da su a kalami daga baya abubuwa suka ƙara faɗaɗa aka samu kuma waɗanda suka shigo saboda ƙin addini da aƙida ta turawan yamma su ma suka shigo cikin wannan fage na ƙarya ta hadisa a da salam aka samu zanadika da su kuma suke ɗauke da ƙiyayya ta addinin a zuciyarsu amma sun kasa fitowa su bayyana ta a fili saboda haka suke sai ta nuku-nuku sai su fake da cewa ai su suna su ba wa addini kariya don haka bai kamata a yadda da waɗannan hadisan ba in aka yadda da su to za a samu matsala makiya addini za su soki addini da waɗannan hadisan kai ka ce makiya addinin nan ba sa sukan addinin da ayoyin alkur'ani ba hmm. su kansa ayoyin alkur'ani suke kira su ja su soki addinin da su ka ce in ka karyata hadisan nan za su su imani za su zo suna masu imani masu miƙa wuya gare ka sai a tu'ilai ka muzu inin a ce za su zo suna miƙa wuya cewa so tun da dai mun kun yadda hadisan karya ne to mun yadda musulunci gaskiya ne to saboda haka rashin sanin wato a wancan lokaci da yake magana a wancan ahalar kalam yake cewa da atba'ihim mabiyansu fi gayati qillatil ma'rifati bil hadith suna matukar wato kamfar sanin ilimin hadisi da shi kansa hadisin ba da sanin shi haka suna iya ɗauko hadisi da malamai <laughs> suka yi ta magana a kansa da suka ce maka mutafakun alaihi kamar yadda ah, ina jin aljuwaini ne ka hadisin mu'asa filkiyas hadisi ne da suna yana cikin sunan da wuce da wasu daga cikin littafan sunan hadisi ne da malaman hadisi duk suka soke shi amma da ya tashi ya kai sai ce muttafaqun alayhi kuma gashi ba karamin malami ba ne a cikin ilmu usulun fiki da ilmu kalam amma hadisi a cikin sunan abi dawo shi ba wanda ya inganta ba wanda malamai suke ta ta baba da jayayya a kansa ta ce mutafakun alai to ya irin wannan duk suna nan a cikin maganganun su razi su al-gazali gazali na ce bi za a fi fil hadisi murjiya ce kadara ta a ilimin hadisi ba ta da yawa ya kaɗan ce shi da kansa ya faɗi wannan magana ba wai wani ya faɗa a kan da shi ba وتجد أفضلهم يا أبا تعالوا وعيد لتفنسى كدوه أوكي يا أولوم الدين suka shi da hadisai mawdu'at da masu rauni sosai da masu rauni da hikayoyi marasa tushe sai sa malamai suka yi sai masa da tafiriji kamar al'iraki yana da tafiriji da ya masa sadisan ba su da asali ma kwata-kwata وتجد أفضلهم لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء sai ka samu wanda yake mafi ficinsu mafi darajarsu mafi iliminsu ba ya ƙudurci cewa a cikin babin da yake magana a kansa an ruwaito wani abu na annabi daga a ciki yana ganin kamar ba wani hadisi da ya inganta ko da aka ruwaito ma daga annabi aw ya zulmul marwi ya fi hadisan aw hadisai ne ko ya zace abin da aka ruwaito a babin hadisi ɗaya ne ko biyu tare da cewa tilin hadisai suna nan a cikin littafin hadisai fankan amma shi yana da hadisi ɗaya ne ko biyu kawai saboda iya abin da ya sani kenan kama ta ji duhuli a kabir shiyufi mu'tazila kamar da zaka samu irin wannan a wajen manya-manyan shehunan mu'tazilawa da su ne suka ja ragamar ilmul kalam ɗin a cikin musulmi da fifita hankali akan nafsi da gabatar da shi misal <coughs> مثل أبي الحسين البصري كمر أبي الحسين البصري إلى بشمين يما لما مؤتزلاني يعتقد أن ليس في في الرؤية إلا حديث واحد هنا طبعا نشوى حديث ليزول لقد قال حديث نقوى كوي تك وهو حديث جرير شين حديث جرير بن عبد الله البجلي عندك يشكي البخاري ومسلم ولا يعلم أن فيها ما شاء الله من الأحاديث الثابتة المتلقاة بالقبول بسن سواء أتكين ونن باب با أكوي حديثي تبتتو دما لمي suka karbe su ko al'umma ta karbe su da ta karbe su hannu biyu masha Allah wato da yawa bai san da wannan ba kamar da muka ce a karatun baya addara kudni abul hasan littafi gare shi ka cokam a kan wannan babin sunan shi kitabun ru'ya kitabun ru'ya yana nufi ru'yatun lahi ولا يعلم أن فيها ما شاء الله من الأحاديث الثابتة في المتلقات بالقبول حتى إن البخارية هل يزنتو شكنس بخاري ومسلما دا الماجر إمام مسلم مع كونهما مختصرين مختصرين tare da cewa littattafansu ta kaitattu ne wato ba sun karaɗe dukan hadisai ba sun zaɓo wasu hadisai ne daga cikin hadisan da suka inganta a wajensu imamul bukhari daga cikin masu na littafin da ya sa masa da ya raɗa masa shine ne eh, bin eh, al sahih al-musnad al-mukhtasar الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه هذا الكراش المختصر بين يعني شوا آه، بعدك حديثي صحيحين سنيا أشكل لساف ليس كل ما صح وضعته في كتابي هذا نعم بعدك صحيحين ربو تابع هنا يعني شوا يا حدث حديثي دبو لي صحيحين dubu ɗari biyu ba sahihai ba saboda haka akwai hadisai sahihai da dama da ya haddace duka cikin sahihul bukhari ma'al mukarrar ma'al mukarrar wuce arba'at alaf ba tare da wanda ya maimaita to yana cewa kuma ya haddace dubu ɗari abin nan dubu ɗari shi yasa a cikin littattafan tirmidhi almajirinsa za ka ga yana tambayar sa hadisai me matsayinsu imam al-bukhari ya ce hadisai ne sahihai amma ko ba sa cikin littafinsa aljami saboda haka ba duka hadisai sahihai ya rubuta ba haka shi ma imam muslim shi ba duka hadisai ya rubuta ba ya taƙaita wasu shi ba duka sahihi na saba lakin zai laisa kullu sahihin wazatu wa huna ma wazatu ma ajma'u alayh abinda suka yi jima'i a kansa shi na sa shi na rubuta a cikin littafi na. to shi ne yake cewa ma'a kauni ma mukhtasarai ne tare da cewa littattafansu ba abin da tsakura ne ƙadarawa ya fi adadin jayyidan min zalika duk da haka su ruwaito adadi mai kyau na hadisan ru'ya hadisan ganin Allah a ciki wal bukhari huwa akbar min muslim bukhari shine gaba da muslim ya girme shi a ilimi a girme shi a shekaru الدار قطنين لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راحة هذا البخاري مسلم بي بيونك كيكا وأجكين إلمي با ومع هذا فقد سماه الجامع المسند المختصر من صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه أقول كلمة الصحيح يعني rubuta ba wai shi ne ya tsaye manta ba ba shi ne ba littafin ne ya shi ibn taymiya ne bai ambace ta ba amma yadda suna yake aljami'u sahih sana al-musnad sana al-mukhtasar min hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyami ayyam din sune yake yakin sa sune ayyam ba kwanaki yake nufi ba da yake yakin sa suna ce ayyamul arab suna nufin yake yakin larabawa فإنكار هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية فإنكار ودنا متاني سنة مؤتزلة هذا أهل الكلام sauransu inkarin da suke yi ga abin da ma'abota gadan kayan annabci shine hadisansa sallallahu alaihi wasallam suka suka san da shi su kuma waɗanda suke inkarin babu shi a مثل حكاية كثير من الفقهاء لمذاهب الأئمة المشهورين بخلاف da عند أصحابه wasu da yawa daga cikin فقهاء za su yi na mazhabobin wasu limamai mashhurai amma saɓanin abin da yake ya yi tawaturi wajen almajiransu wani ne can wanda ba ba malike ba da ya kaito wata magana ya ce maliku ya faɗa ko ka yake a malikiya sabanin kuma duk littafin malikiya suna faɗa aka san haka kaga kowa da kowa zai ce a wannan bai san malikiya ba bai san malikiya ba saboda saboda irin su suke da su suka damu da ita malikiyar da maganganun imam malik da almajiransa suka karanta suka rubuta suka karantar shi kuma ila akwai malaminsa shi ma can da ya damu da da maganganunsa shi ma kullum abin da yake nema ya sani kenan to kaga idan zo ya kutso kai cikin mazhabar malikiya sai ya kai to wata magana da su a gurin malikiya ba su santa ba kuma ya dangana malikiya ko kuma wata magana da su mazhabar malikiya da malaman su suka tabbatar da ita shi kuma ya karyata kaga duk mai hankali da ya san inda ilimi ya sa gaba ai ba zai saurari wannan karyatawar ba sai a kai kai da ba ta ba hmm? kamar ya ce likitoci ne duk su haɗu akan wata magana wani cewa da ba harkar ba ce makanikin mota ne ko na babur sai fito ce duk ƙarya suke yi to kuma sai a ce ba su hankali duk su ko ba kan makaniki su watsar da magana da waɗannan masana suka faɗa to haka abin yake فإنكار هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية أهل الوراثة النبوية سنما لهم حديثي da su suka gaji ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan yana nufin ha'ula'i yana nufin su mu'tazila da ahlul kalami da duk masu ƙarya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai inkarin abinda waɗannan masana magada abinda annabi ya bari suka sani to daidai yake da hikayar wasu da yawa daga cikin fuqaha'u eh, ga mazhabobin wasu limamai shi mashahure sabanin abinda ya tabaturi a gurin almajiransu wa qad ra'aytu min zalika ajaiba ibn ce na ga ababen mamaki a haka irin wannan hatta ra'aytu fil mashhurati har cikin karance karance na na gani a cikin wasu littafai mashhurai inda al hanafiyyati na na na na na al ahnaf mazhabar hanafiya suna cewa anna malikan yubihu nikah mut'ati maliku ya halatta aure mut'a Eh, duk littattafan malikiya abinda suke sawa cikin al'anki hatin muharrama suna da auren buta to kaga wani can daga mazhabar hanafiya zai ce yi malikiya suna halatta auren buta kaga kaga mai hankali ba zai saurari wannan magana ba ga kuma abin da yake rubuce a littafin malikiya wa ulima an sani cewa anna mazhab maliki yamna tawqit at-talaqi li an la yushbih mutata duk ya san mazhabar malikiya ya san cewa maliku bai yadda ka yi aure ka ce zan aure ta a zo daura aure mai karɓar aure ya ce to na karɓi aurenta nan da nan da shekara ɗaya to ya sa lokacin saki ya sa lokacin saki kaga aure ne aka yi mm-hmm. ce na karɓi na baka na karɓa ne aure mai neman aure ya nema gurin wanda zai ba shi aure shi ne wani. ce ina neman auren yarka ko abawalicinka mai suna kaza kaza kaza shi kuma ce na aura maka ko na aura wa wanda ka wakilta wane wane a bar walicci na wance irwa ne a kan sadaki kaza hmm. to sai shi bai ya ce ya karba amma sharaɗin zai sake ta shekara ɗaya ko tun farko ma wajen neman ya ka sharaɗin ina neman auren wance wacce kake walici da na aure na shekara ɗaya to ba malik bai yadda da wannan ba to wanda bai yadda da wannan ba zai yadda da auren a kuma eh Eh? hatta eh to to shi ke da ido da ne nufi a maka ba jumla ce ta miƙe a kan iya eh. ƙazara aitu min zalika a ja'ib sai na ce hatta ra'aitu fil kutub zai zai amma dai shi na ɗinne lokacin da na ga ta littattafai mashurai to shi ne yake misali da wannan da to haka nan masu kare ta hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama sabanin abin da ya tabbata a gurin masana hadisa hadisan da ka san ba za ka yadda da waccan magana ba da ta fito daga mita malaman nas saboda sun shiga gonar da ba ta su ba kuma suka zo da abin da ya saba wa abin da yake cikin littattafan malikiya to haka kowane takassus kuma yake ba wai wannan misali ne kowane takassus haka yake wanda ya tsaya ya ba da lokacinsa akan karanta abu farkon rayuwarsa har ya tsufa ciki ya zo da abubuwan da suka shafi wannan abin kuma duk waɗanda su ma suke wannan karatun suka tabbatar da abin aka tabbatar da cewa haka abin yake babu wani wanda yake cikin wannan da'irar <coughs> da ya karyata magana sai wani can daga wata da'ira daban ya tsallako ya shigo wannan da'irar ce duk karya kuke yi kuma masu hankali su saurari shi ai kaga nan ba ba ba ya yake da hankalin ba da ake cewa shi ake shi ake tutiya da shi shi ake tutiya da shi haka za ka ga ta masu eh, abin da boko akida wanda suka ɗauko boko a matsayin akida ba sana'a ba za su shiga cikin harkar ilimin addini su kakkane ka ne a cikinta ba tare da sun karance shi ba tare da suna tare da masu karatunsa ba kuma wasu shigo su karyata duk abin da masu wannan hidimar addinin suka tabbatar su kuma su karyata kuma shi ke sai su zama suna da hujja amma shi a nashi fil din na bokonsa in ka shiga kana magana sai ya shiga zaginka yaushe ta sani har za ka ce za ka magana akan abin da na karanta mutum ne ba ba bai karanci virus ba kawai ba shi jirgi ko ya shiga jirgi ya ce ya sayo pilot yadda kake tuka jirgin nan duk ba daidai kake ba ka da can ka ja can ko ce ta shiga ba da guri kaga duk cikin jirgi ba wanda zai gamsu da wannan kasar saba da ba da yake da to mai yi wa addini irin wannan ya fadari shi wanda iyakan ku zai a ce ya sun tumo da an rasa rayuka a mutu iyanan abin zai tsaya amma shi wacce gaba ɗaya addini zai rubuce muku wata lahira babu abin dafawa wa kasirun minan nasi qad a sam'ahu da al hadis da yawa daga cikin mutane waɗannan hadisai za su kunkusa kunnansa ya ji su wala ya ji ma'uha wala ya jima'uha wa tsokaha fi kalbihi amma ba zai iya tattara waɗannan hadisan da hanyoyin hadisan a zuciyarsa ba wa in kana min sami'il hadisi wa kuta kuttabihi ko da ko yana daga cikin wanda suka sauraron hadisi da da kuma masu marubutansa wato wani zai ji amma ba zai iya ce maka ga hanyoyin da aka rawaito hadisin ba ko da ko shi ma yana cikin masu hadisin matukar ba zuwa ya bincika ba ba zuwa zai bincika ya gani ba wa ma'lumun anna husul مثل حصول الشبع والري والري وكل واحد من الأنباء يفيد قدرا من الاعتقاد فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العلم إما للكثرة وإما للقوة وإما لمجموعهما ce abu ne kuma sananne cewa husulul ilmi fil qalbi sabuwar ilimin yaqini tabbaci a cikin zuciya bi mujabit tawaturi da abinda wannan tawaturin yazo da shi da abinda shi labarin mutawatiri yazo da shi kamar samuwar koshi ne na abinci ko kuma koshi na ruwa gwargwadon yadda ka ci gwargwadon da ka koshi gwargwadon yadda ka sha gwargwadon da ka koshi da wanda ya ci abinci sosai ya tafi cikinsa da wanda ya dan tsunkula kushinsu ba zai zama ɗaya ba wanda an kawo abinci ya dan sa hannu ya ci roba ɗaya ko biya tashi kamar lima da eh, shi lima ya ce ya ƙoshi zan wasu ce ce can da ya da wanda kuma ya zauna ci abinci sosai ba a zama ƙoshinsa ɗaya ba mm. haka na ruwa wanda aka dan kawo ya dan surba ya ajiye da wanda ya kwankwada ba su zama ɗaya ba to haka nan wanda ya ji hadisi kawai ji ya yi kawai amma bai san hanyoyin da aka rubuta hadisan ba bai san masu ruwaya hadisan ba kawai da ya ji an karanta an wuce wani mai sauƙi ce ƙarya ake saboda bai san ma ta yi hadisin ya tabbata ba shi ma'anin sama kawai bukari shiga ɗaki ya rufe ya ɗauko takarda kawai ta rubuta ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam buhari ya haka kawai mutane suka zara buhari ido ya gaba rubuta littafi ya fito ce muku annabi ya faɗa a cikin eh annabi ya faɗa sahihi ne ke eh sai mutane duk aka ce sahihi kaga da ya bai da mutanen duniya ma hukata shi ne hankali shekara sama da dubu da wani abu da ɗaruruwa musulman duniya da akan akan hauka suke tafiya suke addinin su shi yanzu mai hankali ne zai zo ya nuna musu gaskiyar magana Mm, kamar Allah ne aiko shi haka imamul bukhari bai isa ya zauna ya rubuta hadisi kawai da malamai su tsara masa ido ba kafin ya zo ai akwai ilimin hadisi shi ma zo ai karanta bai da malamansa su ma malamansa suna da nasu haka fa abin ya taho ba wai ya kawai rana tsaka imamul bukhari ko muslim ko tirmidhi kawai suka fito suka ce mu ne malaman hadisi ku zo ku zo ga hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi aka bi su to kaga in ba ma ci ba zai wannan tunanin zaka sai zauna ce bukhari yayi ƙarya tirmidhi yayi ƙarya waye yayi ƙarya haka kawai yanzu shi ya gano duk sun yi ƙarya amma al'ummomin da suka rayu da su da malaman da suka rayu da su duk ba su gano sun yi ƙarya ba sai shi yanzu da ya zo bayan shekara dubu sai ke gane duk ƙarya suke yi kuma shi kenan wai mutum da hankalinsa sai ce eh wannan mutum da yake wannan maganar gaskiya faɗa ashe duk malaman da suka rayu da su na duniya duka ba su gane ƙarya suke yi ba sai yanzu daga karewar rashin hankali kenan to saboda ko shi mai karanta hadisin da wanda ya yi zurfi a cikin karatun da wanda kuma sama-sama ya yi za su zama ɗaya wajen jin gamsuwa da abin da ka karanta shi ne misali da koshi na abinci ko koshi na ruwa wa kullu wahidin min al-anba'i yufidu qadaran min al-i'tiqadi kowanne hadisi ɗaya daga cikin hadisan da aka rawaito a babin da ake magana akan sa madauki babu ru'ya ru'yatullahi azza wa jalla hmm. Kowanne hadisi guda ɗaya yana fa'idantar da wani gwargwado na itikadi a cikin zuciya to aka samu wannan ya fa'idantar wancan ya fa'idantar wannan ya fa'idantar suka zama goma to kama a ce ka an sa maka abinci kai roma goma aka samu guda ashirin suka fa'idanta kowanne ya fa'idanta da gwargwadon abin da ya fa'idanta kamar kai loma ashirin ta kuma lomar kowace da gwargwadon girman ta ai wani lomar sa ɗaya ta uku ce ta wuni to kaga haka nan wani hadisin in ka dubi a imar da suka rawaito shi daidai yake da wasu hadisai uku a karfinsa a ce misali malik annafi an ibn umar waye maliku waye nafi waye ibn ko ko a ce eh, eh, abin <coughs> imamu ahmad afuwan imamu shafi'i an malik ali ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam waye shafi'i waye maliku waye waye nafi'u waye ibn umar waɗannan jigajibar malamai da suka yi shuhura da tsoron Allah da takawa da ilimi a zamaninsu kowa ya sallama musu aga ba zai zama daidai da wani hadisin da bai kai marwaitarsa ba su kai girman waɗannan malaman to kamar girman luma kenan wani babban luma wata wani babban daidaiciya sai za za ga a cikin hadisai an ce wannan shiga sahul asani mm-hmm. mafi ingancin islami ko ya ce mafi katutuwar luma fa idza ta'addadat al akhbar idan hadisan suka zanto da adadi da yawa wa qawiyat suka yi karfi a fadatin ilmin su ba ka sai ka su ba ka gamsuwa ta yaƙi ne a cikin zuciyarka in malil kasarati ko dai yawan ruwayoyin wa in malil kowace ko kuma saboda ƙarfin marwaitan da ƙarfin matsayinsu da girmansu wa in malil majmu'i ma ko saboda duka biyu hadisan da yawa ko marwaitansu ba ƙananan mutane ba kaga karfin da zai yi a zuciyar wanda ya san da wannan ba daidai yake da wanda bai san da wannan ba wani yana zo a ce masa al-malik an abu zinad an al'araj bai san wayi maliku ba bai san wayi abu zinad ba bai san wayi al'araj ba kaga kai da ka san suwaye waɗannan mutanen a garin madina a zamaninsu yadda za ka ɗauki girman magana ba daidai take da wanda bai bai san su ba kawai amine yana fita gona da safe dawo da yamma shi ke da abin da yake a rayuwarsa an ce masa abin zinar al'arashi kai zai zazzage kai da abin zinar duka bai san su ba al'ilmu bi mujabil khabari la yakunu bi mujarradi sama'i hurufi bal بل يفهم معناه من سماء لفظه مع سماء لفظه فإذا اجتمع في القلب المستمع للأخبار المروية العلم بطرقها والعلم بحال رواتها حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه يتي والعلم بموجب الخبر samun yaƙini da tabbaci a zuciya da abin da labari wato hadisi alkhabar ana yana nufin hadisi tunda ba wai kawai iya labari duk wani labari yana tafiya da wannan ka'idar shi yasa kawai yake takaita akan alkhabar amma dai mu yanzu muna magana hadisai ne. samun tabbaci a zuciya shi ne al'ilmu da al'yaƙin da ke nufi a nufin al'yaƙin abinda babu sofanin shakka ko kokonto ko zato a ciki samun wannan a cikin zuciya bi mujabil khabari da abinda labarin ya kunsa la yakunu bi mujarradi sama'i hurufihi baya samuwa kawai don kaji harufansa kawai kaji an ce an ان maka مكان يحيى بن سعيد الأنصاري أن القمه ابن, أن القمه ابن وقاص عن ابن عمر آه، عفوا عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن إبراهيم التيمي عن ألقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كوي كجوال النم مثلا بنوها كدهارو فرسو أنشي مكا آه، آه، يحيى بن سعيد الأنصاري يا رويتا لقى محمد ابن إبراهيم التيمي فيكم يا رويتا لقى لقى القمة بن وقاص فيكم يا رويتا لقى عبد الله لقى عمر الخطاب يا شيء النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء إنما الأعمال بالنيات كوي تجارك ومؤمنات ba shi sa ka ka samu gamsuwa kawai don wannan haruffan da ka ji da maganganun da ka ji kawai ka gamsu cewa ai annabi ya faɗa ka bal bi fahmi ma'anahu ma sama lafzihi sai ka fahimci ma'anar ka ji lafazin ka kuma ma sama lafzihi ka ji lafazin kuma ka fahimci me aka ce fa idza sama fi qalbi al-mustami idan ya tattara a cikin zuciyar mai sauraro lil akhbar almarwiyati da hadisan da aka ruwaito al-ilmu bi turuqiha ya haɗu a zuciyarsa ilimi ya san hanyoyin da aka ruwaito hadisan wal ilmu bi hali ruwatiha ya san suwaye marwaita hadisan ya san wane ne yahya ibn al-ansari ya fahimci babban malami ne tabi'i da ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wanda ya ji a wajensa muhammad ibn ibrahim al-taymi shi ma tabi'i ne daga cikin tabi'ai da suka karatu wajen sabon annabi sallallahu alaihi ya fahimci malamin muhammad ibn ibrahim al-taymi alqama ibn waqas shi ba malami ne da cikin malamai da suka yi karatu a hannun tabi'ai sannan umar shi kuma sahabi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wannan hadisin tabi'i ne ya daga tabi'i daga tabi'i daga sahabi kuma waɗannan dukansu mutane ne sanannu sun rayu a garin madina duk mutanen madina a zamanin ba wanda bai san su ya fahimci cewa malamai ne masu tsoron allah masu takawa masu tsantsi ne wanda suka san me suke ya fahimci wannan hasala lahu ilmu daruri to zai samu ilimi ana nufin ne na dole a cikin zuciyarsa allazi la yumkinuhu daf'uhu wanda ba zai iya ture shi lalle wannan magana ba ta fito da kananan mutane ko su wanda ba a san masu waye ba ko su kawai aka ji a tasha ana zancen tambaya ce mu dai mu wuce mun ji wasu na magana a'a wani labari ne da annabi magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ji ta daga waɗannan zaratun tabi'ai daga tabi'i daga tabi'i daga daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan Yahya da Sa'id al-Ansari daga nan labarin da ya wasu kuma إمام مالك يرويته سفيان بن أيين يرويته وبعي يرويته معلمي ديوة سكتر وعيدة وانا فهم وجمعين يرتاكي لليبيو وانا سكر وشادي سنة بيحي بن سيد الأصحاري وشين يتي حسل له نفون أي حسل له العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه لا ما نشيل تعريف على العلم الضروري العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه ولا يمكنه دفعه da yadda ya kai ya karyata zuciyarsa ba zai iya ba sai da ya tabbata abu kamar kamar yadda suke cewa ruwayar ma'abin nan a ruwayar malik annafi ibn umar ko kuma ina jin abu zina ne an al'arash an huraira sai daga cikin asani ɗin guda biyu duk suna cikin asafu asani yake cewa wannan ba wai kawai wata wata magana ba ce haka fi sha da kake ji a'a wannan kamar ka buɗe labule ne sai ka ga annar sallallahu na magana kamar ka kunkusa kofa ka buɗe labule sai ka ci annabi ya ce innamal a'malu binniyat to sai ka ce ƙarya yake to daidai yake da ka ce ka ga annabi ya faɗa ka ce ƙarya yake sai bai faɗa ba ويدل على ذلك أن جميع أئمة الحديث المعروفين المشهورين قاطئون بمضمون هذه الأحاديث أبين الذي ثبت المكة حكا ينونا مكة حكا شوادك أئمة الحديث من علم الحديث المعروفين وندى أكسانسو المشهورين شهرروا قاطئون بمضمون هذه الأحاديث ثبت جسكير أبين الذي حديث المكة قنصان ba wani wanda ya fito ya ce ƙarya ne ko ba a faɗa ba shahiduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma suna shaida <clears throat> cewa annabi ya faɗa haka suna shaida cewa annabi ya faɗa haka jazimuna suna masu tabbaci bi anna man kazzaba bi mazmuniha fa huwa dhallun aw kafir wanda duk ya karyata abinda suka kunsa to batacce ne ko kafiri ne Watacce ne idan bisa jahilci yake abinsa bai san abin da yake yi ba ko kuma kafiri ne idan ya sani amma yake karyatawa ma ilmi kulli ahadin bi farti ilmi al wa dinihim tare da kowane ɗaya daga cikin malamai na hadisi sun san cewa marwaita a wato tare da cewa ma ilmi kulli ahadin minhum bi farti ilmi al wa dinihim tare da dukkaninsu sun san cewa marwaita wannan hadisi mutane ne da suke da addini mai zurfi suke da addini mai yawa a tare da su da ilimi mai zurfi wa annahum a'lamu ahli al-ardi ilman bima bima yasduqu wa yakdhubu bi ahwali bi ahwali al-mukhbirina sun fi kowa a duniya sanin abin da zai zama gaskiya ko ƙarya na halayen su masu ba da labarin na masu ba da labarin sun san cewa masu ba da labarin nan mutane da masu gaskiya masu yamana masu addini abinda da za a faɗa a kansu sun san abinda za a faɗa na gaskiya sun san abinda za a faɗa na ƙarya wa'annahum yuharriruna riwayata suna بن حديثي بن زدجن حديثي سكليلي تشي والخبر بن زدجن رواية كو حديثي سكليلي تشيسا تحريرا لا يفعله أحد لا من المسلمين ولا من غير المسلمين فيما يأخذه بالنقل عن الأنبياء ولا عن غيرهم إذن أبن دسكي بينا بن ددجي كيك دكيك نا تنتج روايه da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin abin da tantance wanda ba wani wanda yake irinta a cikin musulmi ko wanda ba musulmi ba cikin abin da yake ruwaitowa daga annabawa ko daga wasu annabawa shi yasa babu wani annabin da ya samu irin wannan kulawa maganganunsa suka samu kulawa da ayyukansa da abin da ya bari na addini ya samu kulawa irin yadda na annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu saboda shi ne annabin ƙarshe wanda babu wani annabi da za a sake aikowa bayansa balle tana idan an lalata komai wani annabi ya zo jaddada kamar yadda ya faru ga annabawan da suka gabata ah, kamar yadda annabi ke cewa kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun annabawan banu isra'ila a ah, banu isra'ila annabawa ne suke jagorantar su duk da wani annabi ya tafi ya mutu sai wani annabi kuma ya zo bai gulbinsa haka Allah ya yi ta aiko musu manzanni ta tara ba wa daga wanda ya tafi in suka lalata addinin ƙarfe suka shiga suka yawa suka yi kakatutucin addini aka kasa gada sa da ƙaryarsa ta sai aiko wani annabi sai ƙara ta ce abinda aka lalata kamar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamakin annabawa ne kuma addininsa na duniya ne har alkiyama ta tashi hmm. wa kana nabi su ila qaumihi khassatan wa yub'athu ila an-nasi 'amma hmm. ana aika annabi zuwa ga mutanensa ne kowane annabi zuwa ga mutanensa ne kawai amma ne an aiko ni zuwa ga duk mutane kuma ka illa rahmatan wa anzalna ka illa kafatan linnasi. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam dan ne zuwa ga kowa kuma har alkiyama ta tashi to tunda babu wani annabin da zai shigo bayansa sa yi gyara to yana abin da ya zama ya zama lazim lazimi a tsare addinin nashi zan ya zanto hujjar Allah ta ci gaba da tsayuwa hujjar Allah ta ci gaba da tsayuwa akan bayansa akan halittunsa wani ba zai zo yana cewa Allah laula arsalta ilaina rasulan me ya hana Allah ka aiko mana da manzo shi ana aiko muku da manzo shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam to inda a ce abinda ya zo da shi na sako zai yanke ya lalace ya ɓace to da wanda za su zo a ƙarshen zamani sai su yi wa Allah hujjar cewa to Allah ai ka bari ko ya lalace in zo mun samu duk abubuwa yayi eh, wala sai mun zo mun samu duka hadisan annabin da ka aiko duk duk ba mu gane abubuwan duk sun lalace haka da me za ka kama mu تسأل النبي والنبي سيسأل الدين تعين سأل القرآن إذا ما أنونا القرآن لك ما أنونا القرآن سنة ابن لك كنا ديسا سنة ما أنونا يسألي وأنه الذكر شو إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ بيتي إنا لألفاظه قول حروفه له في القرآن اللفظا ومعنى دكا الله يا الكون انتري سولاك عديسا أنا بدوسا شبتكي saboda su ne ke ɗauke da ma'anonin alkur'ani litu bayyana da nasi ma nuzula ilai Allah ya ɗora masa bayani lakin bayanin abin da ya sauka masa to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya sanya a kowane zamani masu kula da wannan Allah ya samar da su ya aje su akan tsaron abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu wani annabin da ya samu wannan gata saboda shi in ya tafi abubuwa suka lalace wani annabin zai zo gyara to shi ne yake cewa babu wani daga cikin annabin annabin ƙarshe cikin annabin bani isra'ila shi da annabi isa alaihi salam amma babu wani isnadi daga kan mai rubuta ɗaya daga cikin marubuta injila marubuta bible da yake da yake hannun da yake hannun masu shi wanda zai kawo maka isnadi tiryan tiryan har zuwa kan annabi isa babu shi babu shi ta haka su kansu abinan su kansu al-mustashriqun orientalist yanci ranar addini daga turai da yahudawa da na turawan duka sun yi ittifaki a cewa ba wanda suke da isnadi daga marubutansu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi sai musulmi su kansu sun yarda da wannan duk musu shirku sun yi sun yi abin din itirafi da wannan hakika to babu wata al'umma da take da wannan shine abin da na ibnu taymiya yake faɗa tahririn ruwaya da khabar da musulmi suka yi malamai suka yi ba a samu wani cikin musulmi da yake ruwayar maganar wasu daga cikin malamansa ko wani ويؤدي لك رواية رمضان الرواية النبي سواء لإلم أن تحريره سيليك والمرجع في العلم بخبر هذه الأخبار إلى ما يجده الإنسان في نفسه من العلم الضروري ليس له إلا ذلك مقوما أبند مدوغرة مدوغرة وجنسام يكيني وتنتبت الدجاوانا أبندها hadisan suka kunsa gaskiya ne tabbas ne madogara shine abinda mutum shi da kansa shi da kansa in yayi wannan binciken zai ji a zuciyarsa na lalle lalle wannan maganar haka take to wannan ita ce madogara laisa lahu illa zalika bai da wata hanya face ya gaskata ya mi kauya kama yarju ila ma yajiduhu min al-ulum al-wujudiyyah kamar yanda yake komawa ya yadda da abin da yake ji a jikinsa na wasu abubuwa da yake ji tabbas a tare da shi babu kuma wani wanda ya isa ce karya kake baka ji kuma yadda kallazzati wal alami wa ma yuhassu ko ya hussu kamar jin daɗi ko jin zafi da gagaɗi mutum ne yana jin ciwo a jikinsa shi madogararsa cewa akwai ciwon shine ne wannan da yake ji a jikinsa don wani ya zace ce ƙarya kake ba zai saurari shi ba ƙarya kake ba ka jin komai eh? kana jin ƙarƙari kana tsusa ƙarya kake ba ƙarfi kake ji ba kana jin yunwa yana jin yunwa wani ce ƙarya kake haushi <laughs> yana ji me ba dogara ka hujja ta ina ji hmm. me hujjar ka cewa kanka yana ciwo yana kana yana ciwo kana da wani abin da za ka gaya masa in ba wannan ba to haka wanda duk ya bi hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu wannan al'ilmu yaqini a zuciyarsa to wai ya ce masa a'a idan ta ba ce ba zai ji ba ba zai ba zai ji ba shi yasa kowa da su cewa wanda zaka ji ya ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ai dukkan ta ba ce ko wani abu yana baka labarin kansa ne shi shi ba ji labarin kansa yake baka to kai haka kake ji amma kuma ka isa ka ce duk mutane haka suke ji wa kullu man kana min al-ulama'i bil hadisi min al-awwalin da ya yajidu zalika duk wani malamin hadisi na farko da na karshe yana jin haka a ransa wa yahlifu alaihi kuma zai iya rantsewa wani ce ba za ka rantse annabi ya faɗa ce inna mala amalu bin niyyat wallahu ya faɗa wanda duk yake da sanin ta yaya ake tabbatar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma karanta ya sani zai iya rantsewa wayu bahilu alaihi zai ma iya mubahala a zo a yi tsinuwa karewar bayan rantsuwa kenan zai iya mubahala akan wannan saboda haka yake ji kamar yunwa cikin ka ce da kake ji wani zo ce maka baka ji wata ce wallahi ina ji in kuma ka ce a zo a yi tsinuwa haka ne saboda haka kowa ya kubiru an nafsihi su waɗanda suke faɗar wannan mazumanu suna ba da labarin abin da suke ji ne su su wannan amma a cikin harkokinsu kuma na wasu na wasu aƙidunsu can daban ba sa jin haka maganganun shehunansu wasu ba sa jin wannan tababar tuna iya rantse maka akan wannan na su yi maka rantsuwa su a kan wannan to haka nan su ba wanda sun da suka damu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka damu da hadisansa za su yi maka rantsuwa cewa wannan annabi ya faɗi shi wannan annabi ya faɗi shi wanda bai faɗa ba za su yi rantse maka cewa wannan bai faɗa ba yawwa ya ce wayu bahilu alaihi zai ma iya mubahala wa man sha'a an to kalma anan ta tsara ƙari ya ce akwai wata kalma nan da bata fito ba an yi bahila na bahan nahu wanda duk yake so mu yi mata mu yi da mu in ji ibn taymiya ya zo mu yi mubahala mu za mu yi da shi fa inna atba al anbiya tubahilu ala ma ja'u bihi mabiya annabawa suna yin mubahala akan abin da annabawa suka zo da shi ba sa jin tsoro kama da al'anbiya ilal al-mubahalati kamar da annabawa suka suka kira zuwa ga mubahala qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum alama atahum bihi min min indillahi akan abin da suka zo musu da shi daga Allah to haka nan mabiyansu su ma suna iya yin mubahala da duk wani wanda zai ce abin da suke faɗa suke danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne za su iya mubahala akan wannan to kuma ga lokaci yayi za mu tsaya nan abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada kuskuren mu kuma Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh